Kina tsoron yin comment ko saka hotonki akan shafukan sada zumunta ko kuma an taɓa miki zagin ƙasƙanci wanda ya gigita ki har ya sa ki cikin damuwa. Cyberbullying kenan, wato ma'ana cin zarafin mutane akan shafukan sada zumunta. A yau nan muka karkata akalarmu kenan. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani. barkanku da zuwa a cikin wani sabon kashi na cikin shirin mahangar zamani inda muke taɓo batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwarku ta yau da kullum. Manufar wannan shirin shine tsakuro al'amura da kuma matsaloli da ke damun zamaninmu na yanzu domin kawo ci gaba da kuma maslaha. To a yau dai filin na cyberbully ne wato cin zarafin mutane a kan shafukan sada zumunta. Sai kaga mutum ya bayyana ra'ayinsa kan abu ko kuma hotonsa kawai zai saka. Don mutum wani sananne ne ko ya ce sai a yi masa zagin kaskanci ko zagin wulakanci don wannan ko waccan wadda ta ga hoton ko kwamen din bai mata ba. Hakanan kawai ba gaira ba dalili. Shin me yasa mutane ke hakan ne? sannan kun san irin illolin da waɗannan zage-zagen kan yi kan lafiyar ƙwaƙwalwar mutum wato mental health ɗin mutane sannan kuma me za a yi domin kawo ƙarshen faruwan hakan akan shafukan sada zumunta kan wannan zancen da yau ina tare da baƙi guda uku da farko dai kamar yadda za ku iya gani ina tare da mutane biyu mu ta uku za ta zo a cikin kashi na biyu to yanzu muna tare da ziya'atul haq usman tahir barka da zuwa malama ziya'atul haq sai kuma muna tare da sani buhari wanda aka fi sani da wasfafin a kan shafin twitter barka da zuwa malam sani barka ne to dukan ku dai sanannu ne kan shafukan sada zumunta kan abubuwa daban-daban walo ko kan kasuwanci ko kuma kan yawan tofa albarkacin bakin ku kan abubuwa daban-daban dai so um, hajiya ziya zan fara da ke ke dai na san cewa kin jima kina social media kuma ba laifi kin da banki in dai za a yi maganar cyberbullying ne to dan ba mu labarin abubuwan da kika fuskanta a kan shafukan sada zumunta tashin hankali iri da kala daga 2016 har 2018 abu ɗaya ne yake faruwa a rayuwa na an buɗe pages a instagram sun fi 20 A'a, ta yi fat ibo lady amma aurenta shekara ɗaya ya ƙare. A'a, ta sake aure kwana shida ya ƙare. Ita in an bata ta iya yaran aure amma ta kasa zaman aure. Aka zo aka ce ai um, ina da ciki baban ɗana ya ce ɗan ma ba nashi bane an kore ni a gidanmu. From 2016 to 2018 it was pure hell. Akwai wani peji da aka yi a wannan 2017-2018 ɗin shi gaskiya zalla. Ba a 24 hours ba ta post a yana ba. Kullum rana ta Allah tana da sabon labari a kaina kuma kar ki manta wannan period din I was pregnant so bana ma Instagram amma kuma tana samu labari a kaina sai ka rasa wane ne yake kai musu wannan labarin a biyan kuɗi suke a su ji labarin ko ne Allah kaɗai sani da ƙarya da gaskiya har ta kai ta kawo mutane suka gaji da defending ɗina ma suka watsar da su kawai saboda kowa ya gaji pejin gabaki ɗayan shi ta yi shi ne kawai saboda tozartar da mutane tozarcin safe daban na ran daban na dare daban kawai abin da ta rinka yi kenan sai aka zo kuma aka buɗe wani eh, bayan gaskiya zalla an yi ko gaskiya zalla fatu ko mm, mm, labari da dumin sa ita ma ta saka ni a gaba ai aure na ya ƙare ai ban isa sai ka ce ni ban isa aure na ko kuma ni na fi karfin aure na ya kare kuma yanda mutane duba san su ba haka nan kawai in banda ita gaskiya zallan da Allah ya saka aka kamo ta muka ganta har yau ba zan iya ce wane ne wane ne yake mun wannan ba sai dai masu comment masu comment wanda za su just comment section suna kirkira dariya ko kuma kowa ya fito ba albarkacin bakinsa su ne wa'anda ba su yi anonymously ba irin kasan su to ziya irin waɗannan zage-zagen wani irin hali suka sake ciki ne a har yanzu ina ganin therapist ne ka saboda lokacin da suka fara zan yi aure na farko kenan 2016 aka fara zan yi aure kano kin san kanawa gidan sarauta sai ya zama <laughs> sai ya zama babban abu su typical hausawa sai zai yi musu babban abu saboda wannan fejin nan wurin wannan fejin ko ina kawai ce ce ku ce a kaina ne na samu na yi aure one year later aure ya kare Kamar an tunzuro su aka samu wani shafi da su abinda suka sani ko shine ba da labarin aure na shekara daya ai tun da na yi auren duka nake wa mijina mijina giant ne ta ina zan bige shi sai in rasa ta ina ne zan fara refuting wannan zancen saboda baka san inda zaka fara ba ai mijina duka nake mishi ai sun su dangin mijina ne sun san abin da yake faruwa while ni kuma da dangin mijin nawa we are kamar zance best of friends shiri muke sosai da su na san wannan magana ba daga wurinsu ne kawai dai bullies ne da suka saka ni a gaba saboda na yi fat ibo lady so ni ban isa a ce na samu matsala aure ba ni my life is perfect wato saboda shafin da kika bude kenan a baya eh shi kawai shafin bai musu ba sai suka dau zagin ki eh ai mutane suna zuwa suna tura asirin auren su na biyo mutane sun tura asirin auren su har ina ce na iya bada shawara sannan ni kuma na shiga banki abin arziki ba shekara ɗaya na dawo har a ce mu ake ashe ba a dace ba To Malam Sani barin dawo gare ka an taɓa cin zarafinka akan social media? Ok, to da yake yawancin post ina ina defending ɗin arewa ne. So su 'yan kudu suna gani kaman abin da nake yi is against them or something like that. So kullum a kulli yaumin suna ƙarƙashin post ina suna zagina. Ni ban ma cika duba comment ba. Wani zubin kuma when I'm bored zan iya zuwa karkashin comment ɗin ina karantawa yawanci duk zagi ne zagi ne yawancin su so zan iya zuwa ina karantawa ina dariya saboda ni ba wai abu bane da yake damuna in ko ka zagi ni a social media ina kulla app ɗin na ma manta ya faru sai kila in na ƙara buɗe app ɗin To Malam Sani waɗansu sukan zarge ka akan shafin Twitter cewa kai ma kana cyberbullying mutane menene gaskiyar maganar nan? Gaskiya ba gaskiya ba ne. Kai ka ji tsoron Allah. ji tsoron Allah. ka ji tsoron Allah. Ba sai ki bari da ba da dalili ba. Kin taba ganin wanda ya ci zarafinsa a kan shafukan sa. Ke ma ya miki. Ba sai an je da nisa. Ke ma ya miki. To ba mu labari. Wai ke feminist ce. Ya saka ki a gaba ya rinka dragin ɗinki. Da aka saka hoton ki ma kin yi aure. ta ce feminist ne me haɗin ta namiji me yasa ta yi aure saboda an ce in feminist ne bai kamata ya aure ba kai barana kai ki daina ta da murya kina ji mm. mutane na zargin cewa ko suna yawan cewa ni buli ne a social media amma kana yin irin post ɗin da kaman ka yi post ka zagi mutum ko kuma take, you mhm, duk wanda ya ce miki yau nisa ni na yi buli din shi in kika koma baya za ki duba shi ya fara zagi na ko ya taba zagi na so ni ban da mantuwa irin wannan abun so za ka iya zagi na yau in aka shekara ko da na manta in post ka ya gitta kai wani abin da ba shi ba ne zan yi amfani da daman nan na rama amma ba wanda yake da hujjan da zai iya fitowa ya ce ni haka kawai na zo na zage shi ba tare da ni ba tare da shi ya fara zagi me mita rabiu amma me tsana gama mana dan Allah amma dalilin da yasa mutane ke ganin nawa saboda an popular kuma sanda ni za a da aka zama popular kenan cin zarafin mutane sanda ake min ni mutane ba sa fi attention sai na yi sai mutane su zo su ca ba su san mafarin zance ba ba su sanya aka yi ba kawai za su zo su ca ba su kyau baka kyauta ba kaza da kaza kaza amma ni san da ake min ni ba mutum ba bane kenan ni za a iya zuwa a zage ramawa nake yi shine kawai in kuma ke kin san ke da ke cewa ina ni buli ne kin san wanda na taba buli ba tare da shi ya fara zagi na ba ko ni na fara zagin shi yanzu ni waye bai zage ni ba ni yanzu a social media da zagin da aka min na bude shafi ni ma ina rama ne kai fa zagin cin mutunci da kaskanci kake ma mutane fa a zaga mutum jiya da daddare tun aka gaya min tun da aka gaya min kai ne mm, mm, a wannan panel din da jenda rinka ne mu zakulo tweets ɗinka ki shiru mana har music ɗinka ne saboda kake cin mutuncin mutane accusations ne accusations accusations a je shafin ka a duba To a cikin irin kaman rama wanda kake a cewarka a kan shafukan sada zumunta, kakan taɓo kaman irin suran mutane ko kuma kayan da mutum ya saka ko kuma waye? Magana a nan shi ne, a yazan sashi, when you insult someone, you are in no position to dictate how that person act. So kenan kana cewa kakan taɓo sura da kuma halittar mutane wajen mayar da martani. eh zan iya faɗa haka saboda su saboda su ma an sun tashi zagi na ba wai tantancewa suke yi to amma yanzu bari in tambaye ka malam sani kaga akwai irin abubuwan da mutum ba zai iya soyawa ba a rayuwarsa baka jin tsoron kamar yanzu da ake ta yayin harkar suicide mutane su kashe kansu ko kuma irin abu ya sa su cikin wani irin yanayi da ake harkar ya taba cewa wani Allah ya sa ya kashe kansa to ne baka tunanin baka tsoron hakan ya jefa mutane cikin damuwa da amma me yasa to amma me yasa ake giving much importance to shi wanda ya fara zagin ni ban da issues na wani ni ba a ba damu da mental health ina wani ko ka ni ba a tunanin kila na committing suicide sanda ya zage ni ko wani abu ya faru da ni me yasa ni sai in na mai da martani sannan ake tunanin wani abu zai faru da wanda shi na rama na mai da ma da martani me yasa ake tunanin haka ko ana nufin shi ya fi ni zama ɗan adam ne ni dai ina following ɗinka akan shafukan sada zumunta a da kuma na san cewa gaskiya ko mutum bai taɓo ka ba wata rana kakan taɓo shi gaskiya ban tunanin akwai wanda na taɓo. Kusa na tsoron Allah ba. Ka daina irin haka. Ai maga ya ke haka ne. A nan wurin wai zai iya dukan ka. Babu ai ba dukan ka zai ba kuma gaskiya mana kawai. ce akwai wanda na taɓo. To Maryam Ado ma ka san Maryam Ado ne ko? Maryam Ado. Eh ka san ta. ni ba mu taɓa ma faɗa da Maryam Ado. Maryam Ado da kuka rinka shiri muke. A'a Maryam Ado da kuka saka a ga kuka rinka jiragin kuka ce fundraiser da take cin kuɗin take yi. Ni ba Maryam Ado muka yi wannan issue din ki je ki kira ta a waya ki ce mata. Dija ce? Wannan dijan ce kuma ita ta fara na nan ana magana ta ringa was piping din nan ai su bola boys me all sort of things am I supposed to let just let it go sai na samu opportunity ni ma na rama fi sabilillahi ka ce mutum yana cin kuɗin bari da yake tara wa mutane za a aikin magani wannan daban ne wannan daban ne ta ce maka dan bola sai ka ce mata yar bola ita ma amma ka daura mutum ba san rai bane ka daura mutum sharrin sata ba san rai bane sata daura abun bola in aka ce ma dan bola fa bola kake bi ai <laughs> ba sai sata a a yanzu kai ka fito a fito a ce maka sani ga a wallahi wanda ka ce mun wato abin ya maka ciwo kenan ya za ka ce mun dan bola dan kuna son sanin halin da duniya ke ciki akwai buƙatar ku fahimce ta ta hanyar karanta labaran BBC Hausa a intanet za ku iya ku samu ƙwarin gwiwa kuma ku ƙara fahimta idan kuka fahimci halin da duniya ke ciki komai mai yiwuwa ne ziyarci shafin BBC Hausa a intanet don ƙara sanin duniyar ku. To Hajiya Ziya kafin mu yi sallama da ke mu shigo da mu ta biyu wasu mutane sukan ga cewa yanayin post ɗin da kake a shafukan sada zumunta yana iya tsokono ma kanka wato ka tsokono ma kanka zagi ko kuma comment marasa daɗi daga mutane ke na ganin cewa hakan ne? Babu wanda yake da izini ko zan ce hakkin zagin ka saboda ka yi post yanzu saboda na hau twitter na ce ni ba na so na yi aure kenan sai sani hau kan post ya ce min ya zage ni idan dai har ba zuwa ne na zagi wani ba ko kuma ne wani abu to baka da baka da hurumin mun magana post ina ne ni na ga dama na post in wasu kuma naka ga kawai ko kuma ki posting hoton ke da mijinki ki ce I have the best husband sai wani ya zo ya zage ki dan bazan zan taɓa ba ta taba postin mijinta ta ce I am she's lucky abubuwan da yake wata menene menene kan ki ce kwabo abin ne ya zama wani babban magana a'a ai yanzu matan auren nan in an yi wasa ma za su zo su fara ba mu labarin abin da suke a ɗakin mazajen su a'a idan an yi wasa kaza kaza saboda kawai mata ta ce mijinta yana kyautata mata shi kenan sai mutum kare fito ya ce mijinta na kyautata masa halin sani ne ai shi ne wannan abu kana dariya ko baka yadda baka gamsu da shi ne yayi ma ai ce miki baka gamsu da abin da ce ba ko daga sai kai din ne ne za su yi abu ba ni ne abu ba sai ki ce ni wallahi har yarinyan nan ta sa mijinta ta sauki uffan bance game da abu. Sani kai kuka fara ba. Kin ji na ce miki wallahi kin san dai ba wanda nake tsoro anan mm. Bayan da za a yi na faɗa na ci ban faɗa ba. Na san akan shafukan sada zumunta na ta ganin wani comment ɗinka inda ka ce a shafukan sada zumunta kaman fili ne na kowa da kowa. Kowa na da ra'ayin zuwa ya yi post ɗinsa saboda haka idan ka san cewa fili ne na kowa da kowa don wani ya zo ya yi wata magana akan naka post ɗin. bai kamata ka ji haushi ba saboda kowa na da wato kowa na iya bayyana ra'ayinsa. The best thing to do shine in har ba za ka iya ɗaukan irin wannan abun ba kawai mind what you post a social media. It's not like I'm against it. Uh, it's not like I'm in support of the bullying. No, I'm not in support of the bullying. But then in har you are sensitive. gaskiya ni advice ina shine ka san irin abin da za ka ringa posting saboda ba za ka iya controlling ɗaya reactions din mutane ba to hajiya ziya duk da dai na san ɗazu na ce kafin mu yi sallama da ke yanzu za mu yi sallama da ke mu kawo bakuwan mu ta biyu tunda shi ya bada advice menene ke advice din na ƙarshe a ni ban da abin cewa gaskiya yanzu ai shi yanzu ya nuna cewa kar ka yi post ka ce fili ne na nazo ka zo a'a ka ce fili ne na nazo ka zo amma kuma dole sai mutum ya san saurin kansa saboda tunanin kar wani bullying din shi me yasa ba za a yi fighting against ban ce dole ba me yasa kamar yanzu bari baka bari baka example da rape ko mm. ba an ce instant ana cewa mutane watch what you wear a cewa maza ka si raping mm. to maimakon a cewa mutum censor what you post me yasa ba za a ce mutane su daina bullying ba me yasa ba to eh. saboda ko kaga you don't have control over anyone ah, that's what I keep saying wannan abun ai kaman campaign ne tsaya ki ji ka ce kai you are popular sanya tsaya tsaya ka ce kai you are popular in dai har kai you are popular kuma na je na ga bayon ka je na ga ka voice of the voiceless in dai har tsakaninka da Allah kai voice of the voiceless ne me yasa ba za ka yi fighting against bullying ba how many times wani ina yi kai kai kana fighting against bullying sai what I want you to understand shine anan ni magana na ba zai canza komai ba. Sani ka bari kawai. Yanzu wannan filin ya ɗau zafi. <laughs> Hajiya ziya kafin ki tafi advice. Dan Allah a daina cyber bullying dan Allah. Baka san me mutum yake going through ba. Ka kalli post ɗin mutum kawai ka bashi. Babu dole ba wanda ya ce dole dole sai ka yi comment. Idan ka ga post ɗin da baka agree with ba ka wuce shi babu abin da zai same ka. ba za ka mutu ba za ka yi ciwo ba abin da zai same ka dan ga abin da bai maka ba a ranka ka wuce ba ra'ayinka bane ba kuma ce dole dole sai ka dauki wannan ra'ayin ba ka kalla ka wuce abinka babu ruwanka da abin da mutum zai faɗa shafinsa ne a bar shi ya abin da ya ga dama to masu kallon mu da fatan kuna jin daɗin shirin namu na yau Yanzu lokaci ne da za mu je wurin malama Maryam Hassan Baba wacce aka fi sani da Northern Therapist a kan shafukan sada zumunta wacce ke taimakawa mutane waɗanda ke shiga damuwa da kuma wani yanayi na marasa daɗi bayan sun fuskanci cyberbullying. Na farko idan aka yi mafi wannan cin zarafi na shafukan zumunta za ka ji kunci za ka ji kaɗaici za ka ji kamar duniya ta juya maka baya sannan za ka ga rashin darajar kanka za ka ga kamar ba wani wanda yake ganin darajar ka za ka iya shiga matsalancin ɓacin rai da rashin bacci a ƙarshe za ka ji kamar kana nema ma ka kashe kanka su kuma masu aika wannan saƙonni na cin zarafi a shafukan zumunta suna yi ne gani da ganin cewa babu waɗanda yanzu suka san inda suke babu wanda zai iya gane ko su waye saboda za ka iya buɗe account da suna wanda ba a san ka ba so za ka iya tura mutane sakonina a kowane lokaci sannan su masu tura wannan saƙonnin suna ganin cewa waɗanda suke turawa ba mutane bane ba tunda feji ne suke gani a shafukan zumunta gani suke ba mutane ba ne masu waɗannan fejin so masuna musu baya ba su tsoro idan haka ta faru akwai abin da za ka iya yi kai wanda ake wannan cin zarafa. na farko za ka iya blocking za ka iya reporting a wannan fejin kowane shafar zumunta suna da wannan options ba. kai blocking kai reporting in kai reporting za a tambaye ka me dalilin reporting za ka ci cin zarafi a kai su kuma masu shafukan zumunta suna iya goge akan ɗin da ya wannan cin zarafi na ƙarshe za ka iya zuwa ka kai ƙara a wurin hukuma idan waɗanda aka ci musu zarafi a shafukan zumunta suka zo wurina abubuwan da muke musu muna sauraron su su al'umma abin da za su faɗa abin da aka yi musu muna kuma nuna musu cewa waɗannan abubuwan da aka gaya musu ba zahirinsu ba ne ba muna amfani da abin da ake kira community restructuring technique wato su bambance abin da zahirinsu yake da kuma abin da ba zahirinsu yake ba sai a lokacin wani shi ne zahirinsu da fata duk masu yin wannan abin da ake kira bullying' din za su yi. Tau madalla. Masu kallon mu har yanzu dai kuna tare da shirin mahangar zamani da ke zuwa muku so biyu a kowane wata a shafin BBC Hausa YouTube. To kamar yadda kuka sani yau muna tattaunawa ne kan cyberbullying wato cin zarafin mutane a kan shafukan sada zumunta da ake yi kuma a ɗazu mun yi sallama da baƙonmu ta farko wato Ziya Atul Haq. Kuma yanzu mun gayyato wata sabuwar baƙuwa Ummita Yusuf Rabi'u. Umita dai sananniya ce sosai akan shafukan sada zumunta kan abubuwa daban-daban kan kasuwanci da girke-girke da shafin YouTube da take da shi dai da dai sauransu. Barka da zuwa Umita. Yawan na Madina. To Umita ɗazu kafin ki shigo shirin namu da muke tattaunawa da Ziatul Haq da Malam Sani. Ziatul Haq ta kawo misalin cewa Malam Sani ya taɓa cin zarafinki akan shafukan sada zumunta hakan ne? Ok, honestly abin da ya taba haɗa ni da shi da farko ni Twitter na private ne ba kowa nake wa magana ba. Kawai zan dan je irin once in a while kamar a wata ma bai fina tweet ɗaya ba ko a wata biyu ma in yi guda ɗaya. Ɗan leƙawa nake in tafi. To sai I think lokacin anniversary ɗinmu sai na yi post. Na, yi postin wani abu na ta me na saka. Sai ya yi min comment yake cewa ina burge shi family life ina saboda ban da rawar kai irin wasu masu aure a Twitter. Sai abin sai na ce, okay, this is nice, bari na mishi reply. Sai na ce, na gode. Har ma ni fulin in shi back. Kin ga ana zaman lafiya ba wani matsala. Sai bayan kwana biyu kuma, me na posting, me na posting, aka fara zagi na, hada su wasu akwai wani gimba kakanda akan suicide ne. Yake ce min wai ai na ce suicide is haram. Sai yake ce min sanni gatekeeper of hell. Ya ce min haka, shi kuma sai zo sai fara comment kasan abin ai na fiye rawan kai da abin da aka ina wannan dan nayi blocking din shi da na nuna miki tweets din a Twitter mm. so ba dai wani babban abu bane ba kawai dai ya bi bandwagon din yan Twitter ne mm. ana ci mun mutunci sai ya mm, shi ma ya ci miki mutunci so amma kuma abin da yake ma brother ina it affects me directly yana cin zarafin dan uwanki Hamad Rabi'u sosai kina shiga Twitter kika yi sacin zaki gaggani abubuwa kala-kala so abun yana affecting din shi so indirectly it affects me so da in an mai abu ni zai kira ya gaya min gashi an yi kaza wannan ya ce kaza JB ya ce kaza whatsapp ya ce kaza da shi da 'yan kungiyarsu haka suke haduwa su ta mai abu akwai sanda he went off twitter da kawai sun uzura mishi ba zai iya rayuwa ba abin da yasa na bar twitter da kawai kar ma Allah ya ranar da zan fada cikin abinsu shi ya ga ya ga wato saboda malam sani ke batrita gaskiya saboda shi na batrita tsakani da Allah ba ƙarya to bari mu ji daga bakin malam sani malam sani hakan ne abinda malama ummita ta faɗa so what happened was ita muna zaman lafiya da ita ta ma muna zaman lafiya da shi Hamad a lokacin so ni bahaushe ne gaba da baya ko ba gaskiya ba so there was a time kaninta Hamad sai ya zo yana zagin Hausawa a twitter so i replied him me ya a zagin ni ba zan iya man ba zan iya tunawa ba amma definitely ya yi zagi hausa kuma that wasn't even the first time na sha gani ina ignoring saboda out of respect mu mutuals ne muna following so i don't ever reply him sai na ga mutane suna zagin shi ana kotin din shi but there is a particular day i made an exception sai na kotin din shi nake ce mai a ah, kaza da kaza ai shi ma na faɗa da wani na nunan mai da cewa ƙila dalilin da yasa yake zagin hausa ya ƙila shi ba cikakken bahaushe ba ne shi yasa yake zagin hausawa kuma shi kabilansu ma sun fi yin haka i can't even remember the particular tribe cewa kai Niger ne yana using wallahi tallahi ba dan Niger ne shi mai ba shi mai ya tunda dan uwanta ne ko dan mai mata mana yana using sunan Rabi'u a sunan shi bayan shi ba dan Rabi'u bane ba baba shi ce dan Rabi'u na faɗa haka but then that wasn't the first time kai ka san waye uban shi kai ka haife shi ba ka sani barin tambaye ka barin tambaye ka barin tambaye ka let me correct is kina ji ni ban zaga hammar ba ko da na yi kotin ɗin shi na dai nunan mai da ba gaskiya ya faɗa ba so what he did next sai ya je shi da abokanan shi suna zagi na a pitch ɗin shi ba su mentioning ɗin nin ba amma da ka gani ka san da ni ake sai ki ga mata sun zo a ƙasa ana dariya they were making they were making ridicule of me. Wasu suka kira ka dan bola. e ko su suka kira kaɗan a ah, ba su a duk section din su ne kina ji they were part of them kina ji sai suka zo suna ta zagi na so that was when i took it personal ni ma sai na fara zagin shi kin gane that was what happened that was what happened amma muna following din shi daga na dan yi commenting na yi opposing ɗin tweet din shi sai suka je page in shi eh, suka kama zagi na tabbas ai ba zagin shi ne ba wallahi tallahi ba <laughs> ni wallahi ban ma taɓa ce mai buzu ba kila wasu <laughs> suka ce mai buzu kika ɗauka ni na ce mai buzu. because that's what happened kina ji yanzu hamad hamad hamad yana yayi blocking ɗina na yi blocking ɗin shi ko ba haka ba yanzu ai yana nan ko shekara nawa za a iya digin za ki iya ce ma kanin ki digin din inda na kira shi buzu makon da ya gabata ma kin yi wani review na abinci kawai aka tashi aka yi ca a kanki akan abin da wasu suka ɗauki abin wannan bangaren wasu suka ɗauke shi ta wannan bangaren to na san cewa dole ke mutum ce kuma dole zai dame ki me kike yi idan kika tsinci kanki a irin wannan yanayi ni honestly over time na yi growing thick skin ba abubuwa ba sa damuna sosai da da ne irin wajen a ce 2016 aka zage ni abin zai dame ni zan iya zama in yi kuka ma zan iya zama in shiga wani yanayin tashin hankali ko menene so da akwai sanda aka zage ni a page in northern hibiscus tun kafin a gane northern hibiscus identity din me page din to aka zazzage ni aka zazzage ni wai ina da rawar kai ko ko menene rawan kai galo ta ce ta yi posting ina da rawan kai ina sa mijina duk minti duk inda muka je duk abin da aka yi zan yi posting in sa hoton mijina menene menene mutane aka zo aka taru a comment section ana zagi na sabon aure kaza kaza kaza ai ina posting din shi ma ai babanmu ne yake ciyar da mu mijina bai da kuɗi bai da ko cc muna nan a wani apartment muna wahala yana driving wata rubabbiyar benz tun ta 2001 yana menene yana menene mutane aka yi ta zagi ba wanda na sani a cikin su na zauna abin nan 2016 ne lokacin abin nan ya bata min rai har kuka sai da ni. ina ji sai da ni zazzabin kwana biyu saboda kawai it was too much Instagram ina da da nake Instagram tun 2012 business nake kawai bana shiga harkar kowa to sai da na fara personal page ina sannan aka fara zagina to ban taba ganin irin abin nan haka ba to kawai abin ya yi affecting ina sosai gaskiya to wace shawara zaki bawa matan da ke tasowa yanzu da suke fuskantar irin haka honestly tsakani da Allah irin wannan abun ba wai wani abu ne da zaka ce in an maka da farko kawai you just learn to ignore it dole zai dame ka zai affecting ɗinka dole ko ta halin ƙaƙa ne sai ya affecting ɗinka kuma sai ka ji ba daɗi a ranka saboda kana da feelings so shawara ta ga waɗanda suke farawa with time take it slow nan gaba za ku gane abin ba wani abu bane ba in kuka gane cewa waɗannan mutanen mutane ne da maybe abu yana damun su suna so su irin rayuwar da kake yi ba za su iya ba to kawai sai su zo sai su gaggaya ma magana saboda a bata maka rai in an ga kana farin ciki to bar a gaya ma abu a bata ma rai saboda ko ta halin kaka ne burin rayuwarsu su bata ma rai saboda in suka ɓata ma rai ma kai responding su to them kai responding to them kuna da wani alaka da su wannan alaƙar ta cece ku ce din, ɗin ta za su ji saboda suna da access to To kafin mu karkar shirin namu na yau zan so in ji mecece mafita kan wannan zancen na cyberbullying menene za a yi domin a kawo karshen faruwar hakan bari fara da kai malam sani in har ka san cewa akwai abin da ba za ka ɗauka ba kila it will affect you mentally in kai posting wani abu kuma kana tunanin mutane za su yi criticizing ɗinka in kuma suka yi criticizing ɗinka zai affecting ɗinka is better you don't post it malama umita bari mu yi maganar mafita ya kike ganin za a kawo ƙarshen faruwa hakan akan shafukan sada zumunta ni ina tunanin idan bullies ɗin suka fara tantance zuciyarsu kaga abu bai maka ba ina ruwanka ta yaya zama matsalar ka da dole sai ka yi magana mutum bai haihu ba ina ruwanka kamar ni ana zagi na akan haihuwa na je na samu ɗana shekarar shi biyar har yanzu ban haihu ba ya kamata a daina planning a zo a haihu mutum bai san me kake going through ba haihuwa Allah ne yake bayarwa ba kai ne kake badawa ba in kai ne ba ka samu haihuwan ba aka yi maka ya za ka ji to kawai mutane su rinka sa putting themselves in the shoes of other people ka sa kanka a cikin position ɗin mutum ya za ka jin aka gaya maka abu to masu kallon mu a nan zan da sa'aya a shirin namu na yau kamar yadda kuka gani shirin namu yau ya ɗau zafi daga kowane ɓangare daga ɓangaren hajiya umita ɓangaren hajiya atul haq da ɓangaren malam sani kowa ya ɗau zafi amma kuma kowa ya samu ya fito da abin da ke cikin zuciyar shi da fatan kun ji daɗin shirin namu na yau kuma ina so in yi godiya ga manyan baƙinmu da suka ansa gayyatar mu suka zo wannan shirin namu kamar ko da yaushe ni ce madina ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani sai shiri na gaba.